بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هنا صفوة مفاري ينسى محرم 1434 يكالين دار الهجرية نادي بيدي بصفو قويدي ينوفمبر 2012 na kalenda yan admiradiyar insha Allah ta'ala nanayi kafinan rubutuci ya bayanin na shi ya jin kwaye da sabu jitu ya kiyar lamarin shugwa na zarmaci ya ko zai ki lamarin tafsiri zanga cajin gagan daga ci su sokoto har beti su sa ci fata kafir yayo tagwa na zamani a salafu shi na a yanzu dukkan mu'awiya yi kafiri na mai gina mu'awiya na kafiru yone ya zai lanina. daga na na jidediya shekul islam ابن تيمية وإنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافئ قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحر ما كان من زمن يزيد بن معاوية قال ما مسلم لا بد قاعدين تنا فيه ga abdullahi ibn umar ń lọ bẹ̀rẹ̀ abdullahi ibn mutiji kakun na jin fitina yau mulharrana ma ka na min zaman yazid ibn muawiya zamanin yazid ne ke muawiya ne faƙalan gan itrahu ya bi abdurrahman wisada ya gaje la tutiya bu abdurrahman ya gaje la tutiya abdullahi ibn umar ta buru kedu labu kaga faƙala abdullahi ibn umar gan inni lam atika li ajlisa mi je bawo de go mi je ti egun ataitu ka li hadithaka hadithan mi je bawo de go mi je bazan ya wani hadithina sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wani alaihi sallam wa gagan ga sami'tu yaqul man khala yadan min ta'a laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lahu dan don do na gabawa wuci mala ni fiye doshi na yi musulmi na na zandon do na ga ga zuke doshi na yi musulmi na wa wagun na zanna da kuma sai ci ya kun yi alikiya ne lafi jata na wuce wujen do wa ma mata wa laysa fi unqihi bai'a mata maitatan jahiliya gawal aslu ابن تيمية يروى هذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلوا دعا تانير وقتهم يفي وقال عبد الله بن عمر وبعديت من عبد الله بن مطيع كفنا غايا لم فيه الشالي يزيد ناتي غايا كونا ما أنه كان فيه من الظلم ما كان تنجي دوشينا فيه ظالم ثم إن رفتتنا هو وهم yanzu yazidu ganci masu kumbe zane na ji a ci mafi yin gudu shi wa fa'ala bi alil harra umura munkara wucin marjin shi kayan da zai shigo ko ya hada ne lamari sai da shi fa ulima anna hadal hadith a ci maga ta ga kiri hadith na nan ya yadullu alayhi tar al hadith al atiya annahu la la yakhruju ala wulati umuri muslimin la yakhruju ala wulati umuri muslimin bi sayfi idza kin yadun wa ko be shi muslimi bi da yi koya وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور ما سميت في الجاهلية نقول إمي لا كي بشيشي وجي مطلقا يا أدادي فولو دي ينبيل سيتي واجا aga ya zujiye na sai ce wane wajen aga ya zujiye na daidai e wane wajen amma gaji fauru da ya fi guri suku wa amma kai na yi na waje ga kufuru cikin yi ba wahan waje dalili daga ba su waje iko na ga aguna wa magugu zo waje iko na wala musulmi kirkin ga ciyo jaga represent yayin nan nanana. wa maje iko na ba nan na waje ga to shi ne shi ba na waje ga waya gun wace gun waya wa amma ba nan na gana ya rai jubulu jalaka ya jadala jaya dúkìá ju gúlú di lálàjẹ bàná ó ti gúgbọ bàná náà lálẹ́ sí èdè yẹn náà ṣẹ́kù islam ibn tẹ́yìn àwọn ìgbẹ̀mìnà àjọ súnà volume 4 page 239 lo 240 gafa inna allah ta'ala ba ta rasula wa sallallahu alaihi wasallam bi ta'filil masaliki allah subhanahu wa ta'ala tun tututu ẹgbà lẹ́yìn àǹfààní jáde wata kumiliha amma la amfani la gumi wata afili mafasili wata kumiliha yana maga iya ba na jina sukun ala ya ba na lafiya ya bu amma ala ya ba na ke na na ba no daki sai za ta wannan khalifa min al-khulafa'i aka dage da shingoci kai yazidi ke na wa abdul malik wa abdul malik wal mansuru ko mansuru ba zai rumbe zai jayana فإما أن يقال إما أغغان يجب منعه من الولاية وهو كيتجيك وهو كيبشجي وقتال وعتالي والله ومعه ومعه ويعه وحكفه ونزعه الشعبي قاجي ملكي جسنا كما يفعله من يرى سيفا كمن الزيجي لرأي يقوى تيجيك يبشجي بيبي كوي قوى عقونا faza ra'ayin fasidu ibn zayn ya ga ra'ayi na na ra'ayi sakuro ra'ayi na jihalan kaza na gaya juna zai lawo na al'amur bil ma'rufi wan nahi anil munkar wal fa inna mafsadata za a zo min maslahati ba ne na na ga amfani wa kalla man kharaja ala imamin zai sultani da kyarwa ne zai na ga ya ga wa gobe shi nan illa kana ma tawallada ala ni na sharri illa a face sharri na zuzuwucin kan wa mana a zo mu min mata wallada min alkhairi wa ga alkhairi na wa labina kallazina aw kallazina kharaju ala yazid bil madina ke da ya shiga ya da ku yazidu madina na wa kadn al ash'ad alladhi kharaja ala abd al malik ko ibn al ash'ad ne ya ga wa da ku abd al malik bil iraq iraq na وكم المعلم الذي خرج على ابن جو قرصان ابن المعلم نسي يقوم على أبوه جو قرصان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليه جو قرصان أيضا وقال الذي خرج على النصر في المدينة البصرة مثال هؤلاء وقايته هؤلاء لأن يعني فاتن الذي يجب أن يكونوا إما أن يقلبوا imma gwamnati ko doki na gadi na farata ta ba gaza na shigo wani imma an yi zilibu sun bai zuri mulku imma wasu a gadi su nasara ma mulki a ke bida wala ya kure don ma ba ma ke yuzo ba kirkin dundwa ibn taymiyyah gan nga wa ga minhaj sunna volume 4 page 240 ga wa kana fadilul zai ji zamu ko ci da fanda ga min ya musulmi jona yanhauna anil khuruj wal qital fil fitna aja sai kan ga yanzu ga tiya ga wanda gubiya da shiga wanda guwa man alu suna jama'a da sai ga yanzu ga mun koyar fitina ma fitina ga fita ce musulmi jo ga lai bi ko tiya ma ga lai bi ma ga lai pa ma galajin jiga tiyama kada kuka yaku tiyama ma da gogon bu hashi ga wani jiji a jiri da nama kama ka na abdullahi umar kim na abdullahi umar rafe wa sa'id bin musayyib dan da sa'id bin musayyib wa ali bin lusayn wa ali bin lusayn wa ga ruhum yanawla amul har hal al khuruj ala yazidi a sai kan ga yanzu ga tiya egwe yau bi zamani na gizi ne ya mul harana a rara ce a gara ko ya zuyi ma wa kama kana al-hasan al-basri wa mujahid wa ghayruhuma yan hasan al-basri to mujahid to zai ji ayana yana hauna an al-khuruj fi fitnati ibn al-ash'ar a sai ka da rige da daga tiya da gabu fitina ibn al-ash'ar to gara kuma mu volume 4 page 284 yemi na ji suna ibn taymiya ga wali hada ebo na normal كان الصحابة الصحابيات رضي الله عنهم يغزون مع يزيد أتيبكم زمي يزيد يزيد قال كمان الصحابي ورجال علي إلان تونا وما غيره فإنه غزا القسطنطينية في حياة أبي معاوية رضي الله عنه ابن يزيد أغوث قسطنطينية زامن يبقوني سيسو جدارين وكان معهم في الجيش أبو أيوب الأوصاري famba da soja wacce yi su haɗe ne ga abu a yubula amsari na dambo rabu yamma hannun wa zarikar jeshi soja wacce yi ma a wani jeshin gazar constantiniya ga yi soja ya mafa ne gun constantiniya wani alhali ma ne sa ta daga soja ya mafa ne ga bu constantiniya na ce ki fadi yayi e bugo wa ne da yi gun wacce ne yazidu na yi komanda an yi alimama mudu na ambaligan a ga imam muhammad wa buku wa imam muhammad wa sai buku fi do imam muhammad ga ba balle baba wani ya ni sai buku tike zanu shi ya e bago ya zuru ga wagan daga titu soko to har da titu sa shi ba ta kafiri ya e bone yazidi kafiri a ta kai fidirti of usmaniya sindikali gaskiya fi sabilillahi na mai kuskure sai tufabi zanu ta ajo na shubuwa dai uganga annabi sallallahu alaihi wasallam ya usikum bi taqwa allahi wa sam'i wa ta'a me je wo sai ce su da yace ci e me shi ba e me lane tu wa in umira alaikum abdul habashi ka ga je wuji ne habasha ce ga ya ce ne fa ni kwana fa inna umma ya'ish minkum da ne ga ji rayuwa min ego ba di zume ego ne fa zara khilafan kathira zawuce ale ṣe lè bá ṣe yìí yìí fàálẹ́ ikùn bí súnnàtì ìgájì ya masu súnnà ní wọ́n súnnàtì lùkúlà fa'i almahdiyin arrashidin bí súnnà lùkúlà fa'i arrashidin shi ta masa kòfíà wa adu alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathati umuri ale ga me je dan bai ga bai ne ja sabe da addini ne fa inna kullu muhdathatin bid'a e bona je do na sabe da addini ne bidiyo wa kullu bid'atin dalala bid'a pata mo e di ashinga guyo al-imam Muhammad to Abu Dawuda to At-Tirmidhi to Ibn Majah to al al'imamu na gani magan hadisi na na sauki kuwa shiga buru zan da ci hajji ala shi ba da yato hadisin na wala ga bidiya fata ya guru bi ma ne bi fata man kafiri shuro da bugu zango wani ga bidiya sanan wani kafiri na kyale na shubuwa wani littafi ne yake samun tauhidi ya shekul allama sa'adu ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan page 34 36 وقال الضلال يعني الضلال يجينا العدول عن الطريق المستقيم إلى ظلور بوكي يكون بغولوا وهو ضد الهداية لأن ما قاعد يتسجوه باو قال تعالى شوف يلاتنا من اقتدى فإنما ينتهي لنفسه لأن وباونا كل لأن قاعد باونا ونجي باونا يجد عشو ومن ضل لأن ما قاعد هنا فإنما يدل عليها وهو الضلال يجيما kalima ya eji abdullahi nana yutlaku ala idake ma'anin hunje ma'ana kama fasara talkano ci ma ne mafari yutlaku ala kufuri eh, la kalima ya abdullahi lagun ga قال تعالى تجلقنا غم ومن يكون بالله لنقع فنقاش منبو بسيتي وملائكته بملائكوه وكتبه بلتاتوه ورسوله بتجوه واليوم الآخر بفارق يامنا فقد ضل ضلالا بعيدا واحد من هنا تجيبان بانا سوف النساء آية 136 كان بسيما كلمة ضلالة ويجي معناها وتارة يطلق على الشرك قالوا تعالى جاء الضلال ولا شركة إلا البطيش باتيش تقول الشركة تقول كافرة قال تعالى تشنات نغم ومن يشرك بالله فلقى لا بطيش باتينا فقد ضل ضلالا بعيدا لناجي بنا قيانا معنى تاتي من معنى الضلال ولا وتارة يطلق على المخالفة كان وشما إلا جاء يا الضلال نزا يولو يوبا allati yaduna al-kufri lamba na mawutun kafirci nan kama yuqalu kemin haja ga al-firaqu dalla shirka ne ya dina ai al-mukhalifa firka ne ya ali kuburu banan ba ne ga firaqu dalla ne ba ga khawariju مرجئة معتزلة جهمية معطلة قدرية جبرية أشاعرة متصوفة بين يعني باتا كرق الدولة جينا أما أهل السنة جيكا كرق الدولة نباتا يكاتريا يفوق الزبوغ وغان أشاعرة باتا كاتريا يو gaskiya fi sabili layi na ne kuskure to ne da aqida ya shagara shi aqida ya bidi a shiga ga yo nan egona egona ni sa sallam da kiro ne fata mina ruwan wa shiga ga bo àti àrùwò ìdí ayọ́ ne ìgbésẹ̀ wíńdí tí ní àwọn wọn bá tó ti ń padà wọn ba tó ti mo wa jẹ azaba amaka tó ti ká jẹ àzába tó ti ya ti no fíìlù ga tó ti ga ko de ga je ne ko la la jẹ àǹfààní náà. yẹ́rẹ̀ ní kí ti wa tarati mọ́tàtọ́ ba le ta ti mà ní abdọ́lá olùmọ́ ilá kúskúrẹ́ wàmínú qawlu musa alẹ́ ìtàlá nínú ga náà alẹ́ musa gan kọ́ọ̀lá fàátuwa izan bijiyan wuce din lokacin wuce wa ana nina madani deja da deja ci cikin gana a ad dalal babun na wuji kufurwa da bane ga ga ad dalal ko ga kufurwa ga annabi musa wa musulunci ba wani ko ga annabi musa kafir wa su billah wata gutsunci mazukun ga mini ma'anayin abdullalu wata rata iflaku halin nisiyani kan da ci kalimar abdullalu wala ma'anai an nisiyanu tamba wa min kauru ta'ala minu bai ga nace latin ga an tazilla igdaguma fa tudakira igdaguma al-ukhra in zaji guba a gajin jiri ba baji niga ga jiri nan yana mala jiri ba na baji ni a jiri wannan ebo zeni biya su zeni ga bata zeni un fawu a shawa ne ga abdullahi ba guba ni manu ya ni fiyano wuji dollahi ba ta nga ikiyo nga ikufuru anya mini ma'ana na abdullahi ne ku sanci no yutlaku minu dalati ibil Ene mini ele ke laba ni abdullah no ina ya na ke na daga do ala ibili ra kun na aya na e bogo e dudu e gan wa kullu dalalatin fi nar ko kullu mudaffatin bid'a kullu dalalatin kullu mudaffatin bid'a kullu bid'atin dalara jo ke bid'a pa ta ga dalala dalala pa ta mai kufuru da ta fi sabilillahi da ko kuskure ya fahimta wallahu a'lam shuwa zanu jaju daga zai jaja ga eji kuruja kuruju gyana zai jaja ga kuruju ugwayawa mafiti na kamana zai jaja ga dolu yo a ci albasari da albafasir ya lena zane na ji da yin sirka mutuwa a mataki a ci da ya salafu yiwuwa imani ya zama ce ma ji lalace zai yi mai gagarin da na ji da yi wurin ji asu da afirka na na shubuwa in zaiga zaiga daga iri na zawo shi da yi tekama na fake yi tekama ebo ne na zan da ke la yi tekama na wa tsiri da na shirya lagun yi tekama ne wadanda wadatar da saliki bayan manazili iyaka na gudu wa iyaka na sa'i volume 1 page 514 na wani المنزلة الثامنة والعشرون عند منزلة الاستقامة al ابن القيم في sai ce goyi ga kai nafsu yana siddiqul umma wa azamuha istiqama abubakar siddiq radiyallahu anhu an istiqama annabi sayyidina bakar ga yake istiqama fa qala gan an la tushrika billahi shay'an wa ga la yandun da fataci ba shi ma yuridu an wa bane kiyo al istiqamatu ala tawhid azuzu kulkinin keke wa ga ta wa yi zandon da sai ce shi wa wata muku bi zandon ya sai da ce shi wa ya bi zandon da sai ce shi wa ba duwa da ba zai yin don da sai ce shi wa ma wa nasara da zai yin don da ya sai ce shi wa ma san ba hakkin sai shi fata ne mai ibada na ga sai shi ga Allah da ya sai shi wa jira ni to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa maga yarda ki da sunan ne sai shi fata ga yi ni ne sai fa ne mu sai jira ni fata na ga imani jigan gani duyi kuma ne fa sai shi bacha ne ne istiqama ne ga da yuridu al istiqama ala ne ne istiqama ne istiqama ta kin tauhidi sai na umar ga al istiqamatu an tattaki ma'anar amri wa nahi wa laturau wuzan rawaga da sa'aribi in ya yi tsikamatuna nga yi sako ga wa jin sako ga gajiwa lugwa da sai ji dabara da addini mun ko da sai ji kimo ga sai ji disibin mun yana sai jara ji alin da wa da fara lugula ji alin na ina sai jara ji alin da wa da fara lugula ji arabu ne ni wa kana usman ibn affan sai na usman ga istaqamu akalasu da amala lillah yana ya yi kamar ne ɗaya ne zajina ibada ne zajina ya zaji wasu ya ce wa mallan duru fa sai ki gasha wani jibwa ya yi bwa wa majibwa wo bwa wa kala ibn abi talib sai na yi wani ga وابن عباس رضي الله عنه ما استقاموا أدو الفرائضة معنى استقاموا غير أدو فرائضة ẹni ìsọ̀kọ́lá di fàrílà kájáàbò yẹ sálà yẹ àzùn yẹ zaka yẹ àjì yẹ àjìyẹ yẹ ayẹ ẹmọ́nchi yi ojú jù pé ìyúgọ́ bẹ́ẹ̀ jù sí náà pàtàkì lẹ́yìn àyà aiki na mataki ya da shi yawan jadarci in gaji zalunci ma in gaji da dukiya ne mutum wani ke waya aiki mai na a da ce furwa shi ala ya fi da shi ka bule sai ci ba nan a to a jiki a to ma mai ba to a to ci uba sai ci dini وقال الحسن الحسن قال ارتقاموا على أمر الله aku ji kini ta kewa gurmi ya tsoyo fa amilu bi tigi a tume ke ni da tsoyo wa tanabu ma bi da ma iya da lemben tsoyi a iya da shirka a iya da lafa a iya da basin a iya da goshi ko a iya da kuti da zanen sanya soja ne a iya da zawi a iya da cide a iya da gamanazi a iya da kayinci حتى layi kulla har da kafin da kuma sai ci na mai ne a yi ta kama tun daga da شرق الأربعين النووية عن حاجز التكير دين أبي الفتح محمد بن علي بن وهدي ابن مطيع القرشي القشيري المعروف بابن دقيق الإيدي في السيتي كركشي عن حديث الحالي والعشرون وقال قال الأستاذ أبو القاسم القشيري قال أبو القاسم القشيري قال al'irtiqamatu yana na darajatun biha kamalul umuri darajuyo ne da da tishi e kizo gen lamarina wata mamuwa bai zo bunina wafi wujudi ya husulin khairati bai ji jiya a ce ka mai ga alkhairi kamar biyo wani zaniha ga mai da tsaro wa mallan ya yakun mustaqiman da asali wa khaba ba zane da yake ka ma ne sun nuna daga ajiye gwani wa sai jofe ruwa kul amintu billahi sun masakin gagan imani ji da soji ko imani imani wajen kawai yau ba nufin waya alladina amanu ko wa amilu salihati إيماننا بالله بين ثلاثة قول وعمل واعتقاد جنان إيماني إجويو بعقيدة بكيو بيتوي الإمام النووي رحمه الله تعالى ويقول يا الصالحين في الفيرتوان باب الاستقامة وقال العلماء من يقام معنى الاستقامة إن معنى الاستقامة نوغي لزوم طاعة الله تعالى يقول لك متسجنا لكنا قالوا أغان وهي من جواني الكلمة وهي نظام الأمور نحن ندمين يا جوانب الكلم يعني إذا سلموا يبن ودمين موجودة يعني إذا سلموا تجا جواني الكلمة لا يعني نحن يا غني غبانا ما معناه وقف سروينا wani kwanake da kamar yakan al'imamu nawa wani gan bai sharan yadda ya muslimin volman 2283 kitabul imanin باب جامع أوصاف الإسلام ركن حديث الكتب وكان القاضي إياد رحمه الله تعالى وكان القاضي إياد يقول حديث يقول آمنت بالله ثم استقيموا وقال هذا من جواني كلمة رسول كلمه صلى الله عليه وسلم ندمين يا جواني الكلمة عليه الصلاة والسلام هو مطابق لقوله تعالى أن بعد ذلك الرسول لكنا إن الذين قالوا ربنا الله للي أشكال ذلك الرسول شكاية الله ونم ثم استقاموا تابوا يجينا أي وحد الله أطيش جني وآمنوا به أما إيمان جدوه ثم استقاموا أما يجينا أي وحد الله وآمنوا به أطيش جني كيتي أما إيمان جدوه su marta faru falle ne gidu a ne taujidi a fanke taujidi zuwa wani bari zane ga shi ja dogon sai ji sun ne nike ce ina mu ke fata ne su fata da zuwa yin nan fufa nan ya ke fanyu yo taujidi ne mu sai ci wuba na je kan yana wanda zan mu sa'ata ku amma ni tuce shi subhanahu wataala illa an tawaffu wa la zalika wa ala ma zakarnahu akal mufassirina sàwọn tí mẹ́ pé tí ẹni náà àgbẹ̀ kápùn na tó ètì gbogbo ráyà ní ẹgbọ́gbọ́ wà ní ẹ̀kọ́ orí ìlú fi kìrìkì tẹ́ bàrá ọ̀ tó ètì ba tó ètì gbé bà wúyà yìí tó ètì arúgbà yìí á gbé kánú tó ètì olúgbà bà ní igá kíni tí mi jí lórí ẹnẹ náà ńgá yìí ńgá yìí kìrìkì o ẹgbẹ́ náà ló ti àdé lóbi kìrìkì náà àdé tí ó di àdé náà gán ní àárẹ̀ ìjà àjẹgbá ńgá mọ̀lá ká ń tó ń dùn wọ́n á ti dúró lè ní الإمام ابن القيم مدارج السالكين فولوان بالفار وانفور وصلت شيخ الإسلام ابن تيمية نون شيخ الإسلام ابن تيمية وقال استقاموا على محبته zawuci ya ku yi ke وربوبيته أما يجب تأسيسي ولم يلتقط أنه يمنة ولا يسرى أما قلوب ونقف ونقف ما ذلك يتين يكون بورو يجينا الصراط المستقيم سيأتي ويبا يكون بورو صراط الذين أنعمت عليهم يكون ذي جوجيني معنا المغضوب عليهم ولا الضالين بل بذي جوادي كشي بين بل بذي جما عدني كان سيأتي يبطل سيأتي أنواع سيأتي عدني كشي بينا ibn qayyim musa ce ga dole ina sayyidina bakar to umaru to usman to abul qasim al-kushairi to al-imam an-nawawi to al-qadi iyad ko to ibn taymiya ba ta ne zane shi ga yace ki wani yau yace ya ni iqama to ne ga dan ga da na ne yi mallale zai ni ya gonno ne ga wala da yo wu nga istiqama na yimala ya da yabu min ya go ne ga wadoji bondi nga istiqama na yimala ali ka ya da min ya go ne ga wocho dojo doji ko wadoji na wa a zuke ga wa guri la na الإمام ابن القيم ويقام مدارج الصالحين والمعفى 514 نفى إنها kalimatun jami'a kalimu wala da fai kama koyi fanan akaza bi majani iddin wa yal qiyam bayna dai illahi la haqiqati sidiki idzun yuji baro so yo be gatto tu di bu ti afeti wal wafa ibn wal wafa bil ahdi idza muda li ko yo so yo she wa li ko li jibo so yo ha deji wa ya jibu ti afeti wa ma la ndoro ku bacha wa gani to a sallam wa ma a ko she والاستقامة تتعلق بالأقوال استقامة وجاء لك بإجرجي والأفعال ومجاء لك تجي والأحوال ومجاء لك بحالجي والنيات ومجاء لك بنجي نيجي أشوى عليك الاستقامة وقاعد بدا وقاعد وانجي sai ji azkaru sai ba alkur'ani sai ji istighfaru sai ji la ilaha illallah ko sai ji furudatun guri sai ta goye su jeje ga sun ga manama ga ga zayin ma ga ji kazafi ma ga ji aljibatu ma ga ji annani matu ma ga fe lami ma ga fe bukuti ma ga fe daga daga ma an yawa ta su sai da da sai sai ki sai da ya sai ki sai ba fera mai sai ki sai da da sai sai ki sai da ya za ba sai ki sai da to sai musulmi نن اندمين يعني يقامو جابو بجزوغو انو تشو واغو تشولي على كيلمو انو تشو واغو لاغو تشولي على واغو تشومو بانا واغو دادو لاري دادو لوغو مو الفرا جو غادا لو دي جو مالو جي نو تشي وانا ما يندي باتا داي الارتقام تو يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي الامام ابن رجب الحنبلي كركشيا الحديث الحالي ولي شلول لتا تنجي على اليوم وذكرمو في جوسامن تري وغا فالاستقامة إن يعني استقامتنا هي عوجاي سلوك سلوك الصراط المستقيم إذ لا نكيه كل نور وهو الدين القيم من غير تعريض أو يمنة ولا يسرى لا يزتي كل نور مغفى يا مغفى يا ماما ولا ويشمل ذلك في الطاعات كلها الظاهرة والباطنة إنما كنت لا تبقى في مرفاتة في نصونا في نصونا في نصونا وترك المنهيات يا كذلك إن جمسوه جمسوك ونوفي ولوبيا غني جوني ففارت هذه الوفية جاني أتني لقصان الدين كلها وفيها أننا مسكون نقو الخير يا دين فاتحكم آية جدا وي بياديس يكي حديث لقامة شيخ لازم يفتكين كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقو إنه بما تعمل من الوصية فاتحين أقو جكني كما أمرت kemina wa foro nan wa manta ba ma'aka gangani da zane ba ji gangani da wani nan wala ta tugau imagin e ya ka tuna tuma inna obi mata amalu na basir ceci ya tuna yelo na ceci wale wale ba balimin ya hitti kamatu don wato wa lo gine lokin jirgi matu ne duwa de ja fa ma da na su a bu gine amma ai lokin ruwa duwa wo me wa bi biya ka to e na ga da biya ka to shiga a hirte ka mutu waje guru waje yin to na hirte ka mutu sai ce lati ga inna allazina qalu rabbuna Allah lalle sai ci ga lalle zai shiga ga sai ci ga ya Allah wannan sun matakawa a shaku jikini nan ta tattazzaru hana yi mun mala'ikatu a fece Allah ta hafi malaka ta fiya bu sha daga da ruwan wala ta zanu ya gaji na zanen man wa abi shiru zir jannati bu sha da ya yi jannan na jiya yi nan in ko da jannati lati kuntum tu adun ya jannan na yi jiya alkawar inna alladhina qalu rabbuna allah hakika zai diga ce ci gai allahu amma bu ta ji ce ci bugi amma la yan don da fa ce ci bajana summa taqamu a ta buki ta ce ko goro nan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da wuce ya da son amma a jira zana ulaika ashabul jannati da ne diga gina aljannajo khalidina fiya go fiya hum fiya ya zai makam ya amalu wanda rusa kama da tarikati a za ku yi kiniti ta ce kwaye goro a tarikati don tarika yadda jami'a ne a za ku yi kiniti ta ce kwaye na nufi sa sanar lafiya nan la'askai na gumma an gada ka ya dule biya tun daga sama don yi a shewa ne ga yi lafi sai tun da ne na yi nan al-imam muslim wala da sai muslim wanda shari'a da wuri volume 283 kitabul imani babu jami'a wa sahih imani رسل 52 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نميس وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير ها وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك النبي بيبيع المسلم شنو يعني لا مجيب الغموة وفي حديث أبي أسامة بيركع قال أنه يقول آمنت بالله ما يمعنى بسيتي ثم استجيب ولو قولتني ولي آمنت بالله نت الربوبية تعالى الألوهية تعالى الأسماء والصفات وكذا وتلو قولتني وتبلغ في wàlé bára lábẹ́ lọ́tọ́ ìdíje fún lẹ ní kéèké ẹni ẹgbẹ́kẹ́lẹ̀ ti fìfà tí ó tó ti wọ́n lè fi ká mà nígbà yóò bìí ẹgbọ́n ni a mọ́ ti bìí láì wọ́n láti ti wà lè ayé nana ní àyímọ́ mọ́mọ́dé láì wà lè kùgbọ́n mọ̀tínádúró gómìnà 15 page 305 rẹ́pẹ̀lẹ́ àdíjì 22332 معنى 22,332 حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثنا حدثه أنه سمع ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا وعملوا خيرا إيه في كل كلمة واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه لما يقول يسوع على كي يجي بينهم غير صلى بعد الفيديو ولا يحافظ على الهدوء الا المؤمن الا مؤمن لانه ما اقوار اذا صار في فيديو في مؤمن الامام احمد بن حنبل ولد ده مسنده volume 11 page 76 رقمي 12982 حدثنا زيد بن الحبابي قال أخبرني علي بن مسعد عن باجل قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى حتى يستقيم قلبه إيمان ذاك يكني أسين يبغاك يكني ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يقوم أكو يكني أسين تلقاك يكني يدخل رجل الجنة يدخل رجل الجنة man la ko ngo wala li kullu rajulin janna idza alwa za man la yahmanu jaru ba wai kan zane ya yi ci biya ne ni ma na wadu ga wani istiqama ga wani gishi

الشيخ عبد الرزاق بن ابي مسلم العباري البدر وكان تاتيني عشر قواعد في الاستقامه ولا قاعده غوبي قال الاستقامه نفس الالهيه وهبه الربانية استقامة باوية تشي ودريا تشي تبع الاستقامه تشي وقاعده هي حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم حقيقة الاستقامة ولا نوتو يقول

uli daga akada uli daga cinye yo uli daga girman kai yo uli daga jigwaliya yo uli daga nan go musulmi yo yanne ba ta biye mawa go a yake kamatin marki ba min al'abdi biya sadalu fa in lam yaqdir fa al muqaraba ene wado ina waje waje ne ke gana ma ta waje ne ke gana wa ba no ga gurgurune ga yi ya wani duk waje wa ta kula mu ta fatu a yake kamatu تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات استقامة عندي علاقة تونير لا تكون الاستقامة إلا لله ولله على أمر الله إذا دي استقامة دي يا غير استقامة وما أكيد دي استقامة دي تاتي الدين يسجو سكوك جو فرغو دو زاني سكوك وغاون موجود يسوني استقامة دي na sai shiga ga kuku ji gani wadda kuki da suna yi sai kamuki na sai shiga wajen kirke wa yanar wadda za ku ji mutunci da suna yi sai kamuki ngo yadda ji daidai fali wajidin ku wajidan fi wahidin a ni sabil al haqqi imani jin qayyim ga ce to ji ba da ce ki nike diga da dole ku ga shi e ko mu ga ko alal ardi ma mastaqama Allah ya saki lala amalihi ban doro no ga da kama ga sai le da tuno na ku jani ne ma nga ba sai tun gwa nga ba sai tun go tubiya ba won be ko ngoro sai ci lawa ngi wuni ba ne ga na mi da ne ba wa da ke ya ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة ẹnẹ̀yí eye wọ́n àǹfààní ìsìnká ma ìṣò onígbẹ́ ibi tí zàgá lèkí wá ń jí tàbí pẹ́ndẹ̀ láti rájọ fún àìkíyà ní ọ. àmánúwọ̀ yẹ́ záàdé ìsìnká mọ̀ lójá ìṣìyàn záàdé ìsìnká àbí ní olómọ́kántẹ́ àyàn záàdé ìsìnká àbí fúṣí jù láyàn záàdé ìsìnká àbí ọmọ ẹ̀mùsùn mi pátákùsù mú sún jùmọ́ yàn wọ́n lè ní almawani min al-istiqamati shubhatu dalali wa shahawatil ghayy inna la yazace da istiqama na shubhai shubiri shubha ne jawar je kula ba da yana yana son da daga istiqama ne ga ina shubhai muji aji yana son da istiqama ne ga don shubhai al-bidai shi fate da jafan da istiqama ne ga don da shahawati ko shawar da fa da daga istiqama atashabu bil kufari min azami dunya al istiqama in bi fu da wanda ne jiki no dan ne raza shi lafiya da gari ke kama wani istiqama din bi hama kari na kawari je jiki kin wa je kama ti ga ya ta je jamu su ni ayana kin wa da ya ta be ga istiqama ga yo ga ga daga jawu daga gidai ba abun har de da daga da har be lafiya je musulmi ba kawai lafiya eh haka kawai ne yana ga shi shi tí kí ó pé bàtí ti lókùnlé ògbà ẹ̀fún tó lọ pátá lè mùsùlùmí kó lè yóò gbogbo à látàkọ́wẹ̀ ìnàlìlà ìsúdọ̀ tó ẹ̀kìrì ìsúdọ̀ tó ẹ̀kìrì kí wà gẹ̀yà tó ẹ̀kì ọ̀nà tó ẹ̀kì gàá bàgá fara ẹ̀ lọ́gá bàgá fara ìwọ ọ̀nà tó ẹ̀kì gàá tí a wá lọ́gá ga a nà nga sabu so kuma kabar da musulmi yo ne nga so kuma kabar da musulmi wa da so ti ga nga si nu aji ko ne wa ga o ga o ga ka zawo ti ga si nu ada ti yo so musul yo musul yo ko ba nu aji ko ba da ko ya pa e a ta de de istiqama ngai ala ni ni tiri abom alabara alápòlìsì yàwó alákòójà pátáwó alákòpàjà jìnnà alẹ́ndó òjíjà jíkẹrẹ tí wọ́n àjà àtàbẹ̀ gẹ̀ẹ́nẹ́lẹ́gá ilé ti ká mẹ́kọ̀ọ́ náà lè láyé olóòrùn tí ìtẹ̀lẹ̀ ìlà yawan abin jeje a tabe ga litika mutu nga izeji gaji lafiya a tejibu ta tsoci eji la ilaha illallah muhammadu rasulullah eji sallah e fiyazu e wazaka e waji ko eji eh, ibada ji gurgudun hali kare ci bi ta ce ji zalunci a ce zai dinga to kuma musulmi ga ake mutunci mata jaro ki a bai ja ta ga da ba ta ku shi to no a tiga ku bi da su ile ne je ji mai duguro ne ya ile ne je ji moti kumbo ne ya ile ne ji algeria ne ya ile ne ji egypt to da kin da to su da na fòrùgbòrò ajá àdó àbá tó ṣe ṣe lábíà wá àpé ó gẹ̀rún ti jẹ àbàdàn tó dàgẹ́dẹ́ jù yítọ́ kí wọn àgbéṣeṣe àṣà àgbégẹ̀gẹ́ ilẹ̀ ìdí ti ká mọ́tò náà ngáyì alábàbáṣe àwọn ẹbí adára àkẹ́kùn yìí náà kó àlẹ́ ìbájá àwọn ìlàjì adára àdínkó kó àgbẹ̀ ìsìnkáàmà ngáyì gẹ̀gẹ̀gẹ́ àgbẹ̀ ẹ̀mí káàrùwà jù jẹ́ àrẹ́kẹ́ ìgbẹ́ jáníà jáni amadi lala tẹgbẹ́ ẹ̀yẹ káàrùwà jù ebókò báyìí àgàlọ́ jáníà mọ́kọ́ àgàlọ́ pẹ̀lú tẹ́kìnì mọ́kọ́ àgàlọ́ fc mọ́kọ́ àgàlọ́ tó ẹ̀mẹ́ kí ìlẹ́nà tọ́wọ́ àbẹ́ ìtàn àbẹ́yẹyẹ àti àbẹ́ ìgbẹ́ni ìsìnkáàmà náà láì bíríjìjì aláwọ̀bọ̀n kó gẹ́gà mẹ́jú suicide bombing wo méjì méjì fàtàjì tí ní ẹ̀kọ́ mẹ́lúgbùn náà àjọ́ àwọn ti jẹ́ àdìgá àwọn ti yẹjọ́ nínú méjì ní náà jíjẹ náà fi ṣèjẹ́ ẹnẹ́jì àdínyà rẹ̀ jẹ̀máà sí ìyá méjì ke mina zane ke gaggan jejjena mu wani littafi ne gan irshadul ummati ila ma'rifatil haqqi min al-kitabi wa sunnati ya Sheikh Ahmad ibn Hassan al-Ma'ari al-Rini ne makanta da Imam al-Allama al-Muhaddis Mukbil ibn Hadi al-Wajidi ne Yaman nan sai shi Mukbil um an-Nahari al-Rini wai ga littafin ne ke mai gida na irshadul ummati ila ma'rifatil haqqi min al-kitabi wa sunnah page 114 122

malaika mai ruru kudu suna malaika jibrilu nga cin alkuranu shi biya a abin gaskiya ko wun labi ya gbo ite bi cikin tuta cin aji ya gbaya ite bi cikin ta cin aji ne da ya imani jina wahudan wurufe bawo wa bushra da yusu yin bushara shari'a musulmi shi yana yi laye zaɗe kama, bi tuci ga ake cikin da aji ne wani al'imanu billahi azza wa jalla yanzu la imanu jibo sai ki yusabitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah أنا ليس أجيب تيجي كذا دين أنا أتدبر لقصة الأنبياء عليهم الصلاة الصلاة وأكثر التسليم أن نفوذ تدبر إذا قصة عن نباوشه إذا جيت واحد من تاريا النبي آدم النبي نوح النبي موسى النبي عيسى باتاوي ولا باروا أما زي جيت فتنة في الجيري وكذا من الصومالي بعد شنو بكتب له باتا كل تاريا لا بارو ولا بارو مجاهد ولا جماعة وبلا بارو يعني بس أصلا من من ده أنا بارو ولا وما بيت كابو كابو يجي ده tó yọ kula lẹ́nà kó sọ àlékà nínú àmbá ya ìyá fela lẹ́là àbáyé ìyá ìfẹ́ na kí sọ ìyàwó yá ànàbà káàkáyì ma bẹ́ẹ̀mẹ̀ tó jíjí máa mú tàbí tàbí ìfọ̀ adẹ́kẹ̀ ẹgbẹ́rún gbọ́n ìlú da tí kì í pé wọ̀já àkàtíyà kó fi adé ìhàkọ̀ ọmọ ní tẹ̀tẹ̀ wọ̀lí kíra ìmú mi ní ìtẹ́gbúrú tí ó wá àdìbẹ̀ sọ̀rọ̀ kí ìyàmú mi nìyí nínú ẹ̀yẹ láti dàdé bí tí kì í jẹ́ náà sai na rafi na rabba ka gaje sai ga rabba na sai ke yi la tu zibu kulu bana ba da yi za da ita na ga fayin mai yi bayan wayi wu ba na ma wa abla na min da rahma to ji kira da rahma ya wani innaka anta al-wahhab al-imam at-tirmidhi ga haddathana abu musa al-ansari haddathana mu'az an abi an ubay ibn kalib sa'id al-hariri حدثني شعر بن حوشبة قال ko yake ne ummi salama ga ga ummi ya ummi ummi ya ummi ummi ma kana sai du'a ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiya du'a na rin sa sallama ba ganna idza kana inda ki ari ga dai to bolo qalati ummi salama ga kana sai du'a yi a du'a na ne ne ba ganna yi ya muqallibal qulubi ya wasai ne jiyan do bana tabit qalbi ala dini ta ayan ba mi dokata ti ajini yawo qalat ya rasulullah ma sai du'a yi ما برأيك يا مقلب القلوب ثابت قلب على دينك الذي أدوان وبكان وزنا يا أوتوت نجيم ما نوتوت يا ما يتاتي عدينه وبوتوت قالوا يا دينه ما كلا ذي قال يا مسلمة يا مسلمة إن وليس آدمي لا وقلبه بين بين يد الأرض هاي من أصابع الرحمن هذا رأي دور ودوا إلا فاتين دم وعند ساقين وعند يلبو بيرسيشو فمن شاء أقامه wa man sha'a azara da na ba sai na ce ciwo ba da ya koyi boro da na ba sai na wula jikiyo na ba sha biyu da gogo kandun da yanzu su jikiyo yanzu su ba duwa da ce ci zuwa sai yi ni mu al'albani ga hadis na hasanun da bai yi ko da ba sha da suna shi ba ne dai kunta shi wuce wani ko amma to sun wale ga hadis na da shawari wacce da zanen shi kiyo kuma kaka yana ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه ابن مسعود أشهد بويدات جيدان ابن مسعود من صادع عليه جوان سيبا جوانا اللهم يا وسيتي إني أسألك إيمان لا يرتد سيتي نيبا يوسيتي يعني إيمان لن يأتي الدالي قاس ذاكي مسلم شونا وأن إيمان لا يرتد سيتي يعني نيما نازوانا ومنافقة نبيك nabi kamar sa sanar fiyara da na tilkulbi sai kin mai ke babin sai kin lugwa ne da adinan kari mai manda adinan musan ba ne ifa aljanna wa kana abu darda radiyallahu anhu yaqulu abu darda ne sai ba du'a nan allahumma inni as'aluka imanan da'iman allah me ba Wa wahajiyar kalima mai ba bawo biyo ne da ya kun goro ne ya bawo ne ya ke kun goro ci magani tuna ma ke kana wa kan sa ibn umar Allah ka ne ku da shi du'a'i ibn umar wa ta da rabu wa ne ba du'a kan, Allah ma la tu la tu min ya Allah ma la tanza min ya imana Allah ga go imani wa da nima kama a sai ta ni kin no dufan la do sai imani fara gida Allah ga go imani da nima

sófin ṣe jẹ́ àgbàrò ẹbí jẹ́ àlọ́tí àgbàrò ajíjẹ́ àgbàrò ló súnfà ẹyẹ jìgádà àgbẹ̀rẹ̀ fún oúnjẹ súnlẹ̀ àníbìsọ́ àtẹ́lẹ̀mà àmá àdọ́tọ́ ẹyẹ súnlẹ̀ àníbìsọ́ súnlẹ̀ lọ́sọ́gbọ̀ tán á jí ìlàtẹ̀yílà قال الله سبحانه وتعالى سيدنا نفنك يا أيها الذين آمنوا يا رجاء إيمانتنا إذا لقيتم فئة يقاكم يمرك يجي يكون ذا فضل فيها قد يجي سكتين وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إما يتنصير سيروني يقول إليه جربوا mini kone daga aliyar tsika mu jira da su ba ta jini sai jona luzo mu tariki ali sunnati wal jamaa islamu ke ko ali sunnati wal jamaa bu da da ko gibo mo da ko ali bidai jo ya ni kama da ko mu ka ba ki ko ne da ki aje tsika mu jira da su ba ta jini sai jona al amr bi shar'i llahi azza shanuhu yanzu lokacin shari'a sai ci ne ci fata ka tare bu na ba kun da ta sai ci

ba su ke danna bi aiki gari ka gafinan an aiki na su ka inna mu aiba ne ta ya da fasa yin da nan na mini ya shubuwa biyu zan da ta jona shubuwa biyu ga ka zo wuje masallaci ba wanda mu wani sallah wani sallah haka kawai wanda ga zo mu ga bisa ba ta masallaci da gwanon ya ji sallah na sai ba da yau ya zaje yanzu daga kauye wa shi jini gari sallah ya bi daga jinin goro bawo da kauye ya ga mamaki kana wari da yitiya zamani mafarin da jinin ga ya tilo ba zuma ngani ban da wasu sai ganji suna ga dozala jiji bidan ba ta je masallaci na wuya ji sallah na mun ce ni ke daga fata waya ga wani ke wasu ai mutum guda kai ji sallah wani mutum guji zai guda kai ji juma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai lai ci wa ya ba zan toro arba izala sallah mai gona kuda jiri da wani takasiri by systematic takasiri nga inno ni takasiri by system lẹ́yìn lánàá sálẹ̀ máa mú wai lagwala su sallayin liman ɗarwar e sallayin liman gani to sallayin mamoto anyi ɗarwar e liman gani fa su ki sallayin cijja to mamoto sallayin su a je mangala shi mai ba sallayin الإمام ابن عزم الظاهري الخطة في ba na kawai sai la shuwa daga inna salatal ma'mumi murtaji to sun yi salatu imani idza fasada salatu imani fasada salatu ma'mumi a ga sallar mamu wula ba na su yi man ya ga goye yi man ga yi mamu so ga yi man na ma la ta ba na no sallah sai ne ga yi doja ku ci ya ki da ya yi na ina hadu ne dan wa ga ga yi fasadi ne ga no so an yi mun yi ya annahu qawlun bila dalili ya bane gole da dalili anan bal al-qur'an yutilu kai dalilu sai lawo ga gandiya bi kawli ta da bane sai Allah tun ga wala taktubu kullu nafsin illa alaiha rayin don don wa ja sai tun wa don wa qawli ta ala la ta wala ta tun wa garatun wazra ukra a la ne ju dan do ja dan do ja wa da wa irtibatu guna qawlun bila burhani a do to sanan a do to ulama lawo do ja ne gole da dalili anan wanda ke yaran mine dalila lamin qur'ani ina su ga da dalil daga qur'ani wa wala min sunnati wanda dalil daga sunna wa wala min ijma'i wanda dalil daga ijma'u wa wala min maquli mun kan da su da da ne wo ga di kai aji wa wala da tare da imami la salu ban tare da imamuni a sai da diga arlai ba wuji kini arlai zuwa imamu wa wala kiyamuhu wala kuuduhu an kuudihi liman daji baro baro na liman jina wani kiri yanzu mamuwa yanzu na liman jena wani kiri yanzu jena mamuwa wala su ji duwa su ji wala an wala ne yato an da yake ni wa fa ma ma na da lirti ba su da zai da ki lirti ba su ne ga gola wala wani nan wa aidan daidai masu ku فإن القطع عن سريرة الذي ظاهر الفضل هو مبين زان الظاهر مسلم له wani la ilaha illallah muhammadu rasulullahi umarin da ya tuba ci zahiri na ga musulunci bayana wai zane na wani gaya da ji wula wani zaune fa wajen gangan ɗaya da ji so da ya gabo la ya ji zuwa goya wai nan ma wa zonu inda ni ga ayyar zato fasta wal amru fi zalika fil fadili wal fasiki wa sa'annahu la yusalli ahadun an ahadin wa in kana ahadun yusalli an nafsihi yau ne za mu ce yi sallah da lota za mu ji sallah da shi ta su da na tuna ga ajibu da iya lai in da dai da shi ko sai ki yoga do diki yoga do yayye za mu ce fo je ba bi zalika daratu an la kula darin da ila khairin min salatin aw hajjin aw jihadin aw ta'awuni ala bir wa taqwa fa farada ijabatuhu wa ko wajibi ne ila ga ila yayye sallah ebe ibiri jihadi ma jihadi ne fasahi ne jihadi na kó èdè ìdí jẹ́ ájì kó èdè ìdí ló fi kíríkì wá jùgbọ́n wà ló fi kíríkì ní ìgbà àwọn ṣìṣẹ́ ta ọ̀gá lè fi lọ́wọ́ tẹ̀kọ́ wa mú lè darí tẹ̀lẹ́fẹ́ ìgbà òní kó lè ta aláta ọ̀gá lè fi lọ́wọ́ tẹ̀kọ́ láta ọ̀gá lè fi lọ́rù ruwa ní fẹ́ gbọ́n lọ́wọ́ tẹ̀kọ́ wà lè ṣùgbọ́n ní ìjẹ́ àwọn ìlọ́ka lọ́dọ̀ tí a lè láṣíwọ́ rẹ̀ zandoro àgbà ìzàlà ìsálàmà ẹgbẹ́ náà àkọ́kù nàìjíríà àmúgbà ìgbẹ́gbà ìzàlà ìsálàmà àkọ́kù nàìjíríà tó fi nígbàrí àrùlá zaɓe ci rushe gidan fata ne da masa muje ke zano ta imanu waju ka kamance wa wuce ba ka sallah na su afata waya ba ni su ji sallah jima'a wuce mu ga ya raju jana inna ma ya takabalu ba ni da mutaki zai a wari jikin wani ya jago yoto allah adiban sun haku shi ba biyu na jariya amma a wari je mafa je yi ne riga a tilani da yi a ga cikin latin yi nan rasa kafal da nan mutu kina zai ce ki agoi ba da ni gai zai shi ke ne da sai ce nan wato aya nan wallahi ga za nan je je ta kawa nan sallah na hukin ja so ko ma go sallah wa nga mala ti ga gai fasiki ku ce fajiri a go sallah nan al-imam abu muhammad ibn abi al-zajiri wallahi al-fitr volume 3 94 al-kalam fi zat khalq al-fasiki kakuna na shugaba da biyu ga fayu kalu dabu ya daga dai ga wani gangan kullu fasikin zanton da nagai fasikina idza nawadi salati rahmatullahi ta'ala wanda ga ibe ni ya kirkin ya sallah na madina diga za mu zo gon wayo nga ira zo ko to wa sallah na madina bo wa fi zalika min al-muttaqin yanda na wani kaga wa ka da min zai da sai sai fasala domin da fagana san da salon gafe na gagwana walau lam ya kumi na mutakina ala za a mutakina sai man la zan da ne ke zunubi a nan masa haka ba da sa a jiye yi yi na sai da rikido sai an za a san nan bana sai bane mai a da gare da da mutakina a da na mutakina ga da ne ne ya nan da ya ba mutakina ga na mai قال الله تعالى فإذن في القرآن ولو يعاكد الله الناس بظلمهم تسرع النوبة الله عنه يقول ذلك نجنا ما ترك على ظاهر من دابة وعن ينزور لنصر قوة الدابة تتيجم وتتيجم فلا يجوز قد على الفاسق بأنه لم يريد صلاتي وجه الله تعالى ugo ina wa ga sallah ne fasiki na wuji ba su ko kujana ya wa man qata bi hada fa kai ta fama la ilma lawdi zan zo ne maza ga yin da garin wa ga garin da yin yuwan وقال ما لا يعلم مثل ما مجنو جانا يعني. وهذا حرام يا حرام وقال تعالى شد لك نجا ولا تقف ما ليس لك به علم قال لك كان ودي لي وانا وما غوص وقال عز وجل شد لك نجا وتقول لي بأفواهكم ما ليس لكم به علم يجب أن تيابي بنت عليه ليجي لي وانا وتعصبون هو هنا هو عند الله عظيم ابن عزمي وين كان حدث اللغات فولوم 4 page 135 الكلام في صلاة خلف الفاتي يدرسون na ah no voluntary page 95 ga wanda ba ta ifatu ashabati kullihim ta san sare benyo ada dole ki kilaji sahabi da ken ne ba ni na hadi minu wa jami'u fuka itabiina ku zan da fuka wai ta dole shi benyo dole ki kilatin min ahadin minhum ada zan dole ne ken ne ba ni ne abuwa na واخر من بعدهم ده من الذي يجوز ما بني وجمهور اصحاب الحديث من الجمهور جمهور ما يحدثي هو اصحاب احمد بن حنبل ما يقول يعني امام احمد والشافعي قال امام الشافعي وابي حنيفه قال امام ابو حنيفه وداود وداود الزاهد ودرين الا ديوان الزاد قال فالفاتكي الجمعه وغيرها دول يصلي الجمعه وما يفاتك الجمعه تصلي الجمعه wadi ha za na kulu ibn hazm shi tun na ga yelo da yau wani ba ibn hazm ji ji za ti kanan wani tuba sunna ba zai ci masu ke jinin tare da ibn hazm na wani shi na wani sayo wadi ha za ibn hazm wadi ha za na kulu wa khilafu hadha alqawl bid'atun mudafa sai ganduwar wato da ga ne gane da ba ki ga wani sallan juma'a zuma fasu kiwa ko wani sallan idi zuma fasu kiwa ko wani suwa ba fasu ki sallah ko ga ya ba ta juma'a ne da ji ba ta hade da biki na hade da biki na hade da wa ba sallah na nan wato ne na fa na sai biki na sanan أحد من الصحابة فما تأخر أقصى أحد من الصحابة أدى زندور دمين الصحابة الذين أدركوا المختار أبو ليس أقول كل زنيقان مختار أبو عبيد من يسعى الظالم وشجو ولا حجاج بأن حجاج ابن يوسف لو ذا وجب جبوا دليل عشرين وعبيد لا ابن زياد هم بزنيقا وعبيد لا ابن زياد وعبيد ابن زياد ابن دحلة ابن ابن دحلة وغيرهم عن الصلاة خلفهم فاتت عن شيء حتى بقى صلى على الجاهل صلى الله عليه وسلم wàá wò láà sọ́kùn ìfòsáàkì ìdánilẹ́jọ sọ́kà ìfáàsì lẹ́jì gan fáàsì kì náà. wàá mọ̀ ní mùtàrù àmọ́ mùtàrù فكان متهما في دينه متهما في دينه مظنونا بالكفر من مختار صنع تيجي جوما نعدين ويبقى صنع تكاتي تيجي أما تصنع تيجي مصنع نقول لهم إيه كيف صنع تيجي نا خوارج يجي تيجي نقول لهم àwọn oríṣiríṣi kan tó yàtà ìgbẹ́ àwọn ìpátá ti lọ oúnjẹ oúnjẹ yà ẹ̀lú la kí ọ ẹ̀lú la símpù lítà ní àlùkùn bìbẹ́ ìmọ̀ àǹsọ́lọ̀lá ní àdí fakala a duk ma li sahibi zai ni ne abu ce ga zaba shugan la ya da kullu jannata min hada al khalqi gairiyo gairuka min jama'an shi ga min jama'an shi maka ba ta banda na san gobe da min ya gona alwali jannana sai miliyoyi da kuwa kawai ya alwali jannan yobo so ko mai da ci gannele yobo so ya ce ka gun ya uka zan yi shajo miliyon of mutane wọn àtúnlà ó bá tẹ́ ìdí àjọ́gá àjẹ́ àkídá àwọn àjìkítà àti àwọn àmìlà ní bá tẹ́kà ìdìrájì làlọ́ àjẹ́nà nínú àwọn ọ̀nà ìtúlà ń bà kọ́ ìgbà àlọ́ àjẹ́ ojú ewu yìí ní ìgbẹ̀lẹ́ ìrùkúlẹ̀ jẹ́ níta ilá mọ́ka ló dáwọn sára ní fọ́kàlà sọ́yìnbù zama ṣága jẹ́nàtún ardu haka arin samai wal ardi àjẹ́nà na sama da kin yi na buniyar ga a kawai yau فقال دام يئي يسولا مبقى إلا رأي الجنة يسولا مبقى فقال هي لك لي الجنة الجنة لك وصوصة أموت ومترت رأي ورايا وعد جنة جنة في الزبون أعوانا مثلنا نجيريا ẹgbẹ́ ni wọ́n gbọ́gbà náà tọ̀gbẹ́ ló ti gbọ́n sílá níbi ìyẹjì bí ó ti inú wa gbọ́gbà máa ń nàlá ní pàtí ní ìyẹjì ájì èyí alùkùránì èyí subhanallahi alhamdulillahi èyí tẹ́lifíà eré fún òrògbà ìwé pátàlà ní ìyẹjì tẹ́lifíà lọ́gbà sáà lọ́ àjẹ́ nígbà yìí mutum mafi idan ga fiye da yawon zai gina ga dana wanda ya su kama gama don ha ke jara ɗan jari na shi wa ne ga iye ba za wuce iye ba tsalla yi mai lojin maya e lojin ma mai ga lojin ma ya zara jima e lojin ja mai ga lojin zara jima ebole akwai kuda jirida murtadu na jidana rezabu jidana zai ji akida jadi lalace na dana zai ji mara gbogbo na dana ebona zane takiyo na wani sallah su mefa su kibo zane mai fadilin wajen na wani sallah ẹwọ́n náà ní ìsọ́ àtọ́lẹ̀ mẹ́rin ọmọ olùkọ́ máa fẹ́ omi kìtà ìdíláyé dáadáa àṣìṣà àṣìṣọ́ nígbà ìdánigáde yìí ní alùkùnránù gánà ọlọ́pẹ̀ ọjọ́ inú sọ̀gẹ̀ volume 2 page 132 rẹ́kẹ̀dẹ́ àdífi 8012 lẹ́nà ìṣubú alẹ́ lágẹ́nu. àní ìsọ́ àtọ́lẹ̀ gan dànù gbọ̀yàn àti ìlìmọ̀ gánà dànù gbọ̀yàn àlájẹ́ ìlìmọ̀ nígbà ìdánigáde yìí ní alùkùnránù gánà zane ke sun ya gana a ga ilimin suna bai yiri ni suku a na kayi jira yin jinin nga bi gani a jin jira wani ko a cajila consideration age biyan da ci gazu makwai ganci a ne sa sun ga yi umar to masu rauni ni kitabin da na shi ga shi zonin gai da na nika da na alkur'an ganin fahim kanu fil qira'ati sawa alkur'an na ba ni ga yiri ni fa alamu hum bi sunnah ngaje ga da ilimin sunna gana fa in kanu fi sunnati sawa ilimin sunna ma ga ilimin ma fa aqdamuhum hijra ya da ga kai hijra hijra fa in kanu fi hijrati sawa hijra ma ga ilimin ma fa aqdamuhum sunnan ngai da nan e yuga dikina en ga e won shi gana ma ne e shekaru e ya ne juji dai jona ga da dan cizo gana wale ka na inda cizo gana ilimin alquran la cizo sannan ilimin suna biyan doshi yi wa da cikin fitinan da ga ku gano hudu ji liman ya nuni zai ilimin gan alima muhammad ga muslim ga abu dawuda ga tirmidhi ga ibn majah ga a ga wuce daga hadisin ya hadi mas'ud sai jami'u sabir volume 2 page 132 rakan ya hadisi 8011 wani ga hadisin na wala don zane je fara lafi mu ci goyi wala ji liman nan wato mala ga zane je jinna nan ga muslimin ja liman da ya ga sallah zuwa na hadisi a nan ààyè sálàyà inú mọ̀ sọ́ájú ló kó na babu jẹ́ ìsọ́ájú náà àmá inú mọ̀ nínúrẹ̀ fẹ́lì sálàyà ní àjájú ní yusufu inú bẹ́lọ̀ sọ ìlú káró náà kitabul hajji babu tajiri dínà wa yóò ma'arafa rẹ́kà náà hìtò 1 6 60 saboda insha Allah a addini wanda shi ba da zan ce na za ya tiye tibo nan ya ci da yin umar ba jaji sallah nan alladhi isa salam wa ni sallah zuna al-imam al-mahdi isa mai alladhi al-imam al-mahdi mai alladhi ko wa ne ga alladhi isa je fa daga al-imam mu ba sallah alladhi sa sallan ga minna unda ni bo alladhi isa salam isa salam wa ni sallah أبو أنا قالوا دي كتاب المادين كتاب المادين وكان أبو أنا دي سيد الخضري في الجانوس تقير فولوفي في 1092 في 1029 لكن ده دي 5920 أنا صلى الله عليه وسلم كيف أنتم كي يدينا إذا نزل إذا نزل عيسى بن مريم أنا كي أنا دي سنة جمري نغاتي نبري جكي جاذب عليه دي سنة جاتي ونزول عيسى قاتلا دجال يتكو fakaifa ibn maryam fikum wa imamukum minkum annabi ta ga ci da tace yago imamu ya wani tace bin ma'ana imamu ya ga al-imamu al-mahdi annabi sama ba al-imamu al-mahdi sallah annabi sai ji a al-imamu al-bukhari da muslim da mu bai daga hadisi yana jiyo rara mu sai ji anu sagir volume 2 عليه الصلاة والسلام من أتضال الطائفة منهم وكي يقاتلون على الحق ألوم يأخذ يابع أتكين دستور فيه مكتاتين وكوين دستور ظاهرين على الحق ظاهرين إلام الكيامة أقام الكيامة فارس يعني ظل نجم بعد أرسل الله لا جيت تعرفت المنصور عنه أغاي آل السنة والجماعة أغاني آل العزيز و تجينا وايد جدا لنا فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من يمر النتيجة فيقول عليهم تعالوا صلي لنا إذا الشيء مسلمين زامن رجل غير إمام المعلوم تعالوا كده جيسان لا ليش يجو sai ya kuri la a nufin da ta gani ya zuwa inna ba a zuwa na ba amir ya ta gani amir ya dosho tafimatan lillahi tafimatan lillahi ya zai umma ya gwacin wanda sai ci jiya ruma nan wani ga annabi isa da fana lagan alimamun majiyu maga sallah ji zumungu ya gwada annabi da fana lagan zanen jiya annabi a أولئك الذين أنعم الله عليهم من الذين والصديقين والشهداء والصالحين إن بقول بقول كده كلام ده فلا كده كلام ده يا دوس الله نجي قالوا الواقع الإمام محمد والإمام مسلم لو بدأ قاعدين سيجعلوا البوس سيجعلوا صغير volume 2 page 1220 رقم 7293 هذا جعل فعل أشبه هذا كان sálẹ̀ jùmọ́ àbẹ̀ sálẹ̀ ìdí wà jí oṣù mẹ́fà jìrí wà àmá sálẹ̀ agútún zuma faji don wa magaji ma kemgbe da na aki na alimamu sufiyanu sauri wani eh, aki da sufiyanu sauri waga da ashirin usuli ta kari hadis na ciwon jama'aci vol 1.154 page rakami 314 ko onda yin ti kabi yau sufiyanu sauri da nuna isnadi ya da harka na isnadi bi lo bayan e sufiyanu sauri gan ya shu'aibu wani ga shu'aibu bin harbi لا ينفوك ما كتبت لك إن لا ينفوك لا ينفوك ما كتبت إن وقد على نفوات أنفانا حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر سو بي ليغو وعد صلاة زميلا كيرك لتو زميلا لدي وجهاد ماض إلا يوم القيامة جهاد ماض وحال بيفويا القيامة yau ne da nuku wane ga daga yana sofiya da sauri da nan wula ga yanci ma a ɗigi sallah wuce ga wancan gwa a nan ga wancan gwa babu na ba ṣùgbọ́n agánú jáde láṣùgbọ́n alómi ẹ́ láìtẹ́ lójí máa ń ṣìṣà náà káàkà mẹ́ ní fèèd náà ó túnmà inú fẹ́fẹ́ jíjí máa ń jì dàbọ̀ fẹ́ lójí máa yà á gbáṣà agámẹ́ ẹgbẹ̀ náà ìgbí ó lè jẹ máa jì lónà ojú máa ìwádìí bèrè tí ó ti na àmọ̀nù yẹ ẹ̀mẹ́jà yìí máa ní jìnà ìzánu jẹ́ àdísọ̀lá ti ní yóò lè agata nayi agata jiga agata nayi ya fún juma ìdájọ́ àjíjímà fas'au ila zikirillahi èjì pánpán ìlú yìí yẹ́ tó ẹ̀kì lóbi pẹ́ tó ẹ̀kì ló sálẹ̀ ẹ̀dùnmà وذروا البيع وقاعدين يقولوا ذلك خير لكم نجي على خير يا جري ان كنتم تعلمون ان كي قاعدين دي من صوت الجمعه وعليك بالين ما يوصل الى الاصل في الامر الوجوب asayara jini ya wuce wajibin da wakari na tuga da ba annabi sallallahu alaihi wasallam da man taraka juma'a salasa marrati da naga juma'a ruwa zubuta na mutawaliya kin na futu ga jina min gairi daruratin kuma ai ga daruran goro yana to ba Allah wa ala kalbi ce ci ga ce bayan mun al-imam Muhammad gabu ga al-hakim daga hadisi abi qatada al-imam Muhammad ke lubbi da an-nasai da ibn Majah da al-hakim daga hadisi jabiru sai jalu sagir volume 2 page 1057 rakami 6140 al-imam al-albani ga hadisi na sahihu annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man taraka salata juma'a kin ga uzuri da daga juma'a guta ruwa bai da uzuri don da yana ka ku ci ba min da munafikina sai ga da hannun kada min ya munafiki jo al-imam tabarani ga min daga hadisi ya usama tubun zai jibo sai jalu sagir volume 2 page 10 58 zaka na hadisin 6144 annabi za sallam gan man taraka salata juma'i tahawunan da daga juma guta lugwa egoya ya agoya ya bado la dono na to ba Allah wa la qalbihi sai diga bayan Abu Dawuda to tirmidhi to Ibn to nasai to al-Imam Ahmad to al-Hakim gobe daga hadisin ya sai jami'u sagir volume 2 page 1058 don kan yi hadisi 6134 ɗan ga sai na usman ne laji hujja nan sai na usman khawariji shi gangan da sabiya shi ya ji kawai da abin sabiya yahudi shi ba ta da yada kowace a cikin jiki a cikin jirali against Sayyidina Osman àti bí àmẹ́ ní Sayyidina Osman a harimu ọ̀tẹ́ o Sayyidina Osman karbikakuna àṣírúkọ Sayyidina Osman dé bá Sayyidina na wulé ó máa lọ àná yóò àti àgá Sayyidina Osman ìyá àgbàdà sallah da ní ya dáhánà ìyá àgbó sálà ẹgbẹ́ kaza wuce sallah. ونجد فهم بميغد النتياري الإمام البخاري لابي كتاب الآذان باب إمامة باب إمامة المفتون ونوفت دي بعد نيغد عليك إذا كتين يقول ونجي في فيديو نغادي عجل إمامة جواجي جنا يبقى لي عجل في 695 أبو بيت وقال قال أبو بيدا وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزائي وحدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله ابن عدي ابن خياري أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال وقال وننفى لك إمام فتنة لنا نجري من لعنى لما يتتنوه ونتحرج لما ويا أبو ظلة سيدنا عثمان فقال الصلاة وعطل ما يعمل الناس صلى قال يجي قيلة sai za a sanan nasu za a yi za su kirkilo fa ahsin ma'ahum sai su kirki da gani wani za a sa'a za a ko wani ma je da neman fashta ni isa a sau iya da da na jini ta ni eze ji eze eze ezage je lidi gaji kimo ga lami tuwe kiyan yin gidi wucin mu yeji sana zuwa da yake akidu shugwa da zai ce lai ruka yeji sana zuwa da yake akidu ne wana ko bai da shayar ya musulunci to ya salla to ya to ya ji to ya ndo ya na me musulunci zai go dino ki akidu ke ne zo ena malana ya ga ne ga yeji ji ga ina lale bana hadis na ga sallu ala man qala la ilaha illa allah wa sallu khalfa man qala la ilaha illa allah hadis na ga zane ga tu je na allah ne ga ya ku da wani sallah zane ma ga tu mai ga la allah ne zane ma ga ga la allah ne ga je sallah ku mu ne la ke ba wani ba ta sallah ka ga la allah ìsìnàdú ìdọ̀rífù kága àdísì na mọ́já fún àdé gan ya gba fàájìrí sálà mọ́já àdísì ìdọ̀rífù ní yẹ lájú jẹ́ sí gànnáwà ko ẹwọ́n ní yẹ àdísì ìdọ̀rífù tó di wújá ko sai ku da ila amma ne ba da yoso mu ga ga ganin kashin akuwa da kuwa ne bayanin haƙi ku da jo to for da ilo to ne for da ne وقالوا سيجانيو صغير فوليوم 1 page 49 ló 51 alàgbáni lẹ́ẹ̀gàn wọ́n ti gbé bá agbọ́dán gúnrẹ́ tí kí wò etí ẹran mọ́sálà wọn ṣe kéde àyíkò gẹ̀rẹ́ fẹ́rẹ́ ló jí fújà rẹ̀ ẹgbẹ̀n náà lẹ́yìn gẹ̀gẹ́ wọ́n bá fáàjìrí sálà wọ́ mọ́gá sálà yìí sálà ọ̀gá jẹ́ náà wọ́n jẹ́ àyíkò gẹ̀rẹ́ fún ẹ̀yìn láyà àyíkò ẹ̀yìn láyà lẹ́ nínú ń wò àyíkò àyíkò sálà sálà gan kẹ́ ìfà áńtà kẹwàá bẹ́ẹ̀ Iza idza kanat ka umra wa gabiri da ciki ciji ke nuna salata an waqtiha sai yi sallah da lokaci ba ne wani na ne da lokaci ba ba da zai lafiya wa ya lafiya ni ila sallah ta ila sallah fata sai a zai wato salli salata ne waqtiha a sallah da lokaci go sai a darasa ma'ahu wa gabe ne sallah ko ga ga da su da wuce ga sallah su ko fa salli a sallah wajen sai na halaka na fi da sai wani da jira ne wa ya ce wa na fi da ne ga gaji ga ima alima muslim ka abu da ta tirmidhi ta ibn majah to an da saka mu daga hadisi ya bi zalo da jaru sabin volume 2 page 841 rakami hadisi 4588 annabi sallallahu alaihi wasallam ga innahu sayakunu umara'u ya dade da shi ciji ya kiruna salata amma waqitiha a sai da sallafa ta a yi sallah da lokaci ba ala fasalli salata li waqtiha thumma atihim asan da daga lokaci agocin roba sayin kanu kadu sallo aga san da jani kun tafi da harafta ba za ta a wa jani ma wa illa sallaita ma an ka amala da ma sallani gayi fa kana tilaka na tilan ga na tilawe yo a daga sai za da so wani ta sallaya ya wala sallah daga lokaci bo da akida yan sunna wai kaza kaza wani ke zafi shi da ta yi ba ta da ba ta nan ba sallah wana mutum a da ake da sallah jinin amma yan da ma ji ma shi ka kama da yusuf su kuri al-imamu ahmad da al-imamu muslim to annan daga mu daga hadisi hadisi zarri sai da yusuf sagiri volume page 471 raka ya hadisi 2394 so akida da nan mina akida ya zai je ji guluhun ta kasiri min gona ta ga gudon الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل سيرشو قوموتا لتعرف انه كان قال خوارج مناهج واصولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف السلفي منهم طبعا دار القاسمة طبعا الثانية في 94 و 95 من أصولها الخوارج المعاصرين وقال من أصولها على القول بالتوقف والتدليل قاعدة التدليل أصل ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الاولون قائد يا توقف أقال له إيه وجلها الله محمد رسول الله صلى أظن زكاة حجي ويبنز زكي ويبجيني ألام يا دين قاتا عليه والله يا يا الله مسلم عليك عشر سنين يقول الإسلام اللي هو بطاقة وتك أقلت أواجه مفارجي أصل دي يروسي أتوقع أقول في عمل مجهول الحالي أقلت أنا على عاجة مجهول عاجي عاجة لما نقول عاجي يجيني أما كي ريقا عن ورا وقا يجي دون يقول أواجه ada musulmi zuwa mabayin wude ya shiga wurin gari jun nodul hali min gari jama'a cin zanzo na jami jama'a ba nuna musulmi fala ya kumu na laubin islam ya ga ya ba ko je musulunci ci ba illa bil bayyinati sai da sai da dalilin ga karara ne wani a rusu jama'a sun ga hudu kundu dube jama'a a wanda ta cabu mun fi yawa zubaji mun fi gata ne waji mun fi gajin wayaji mun fi gani gaji mun makanta ji zalima ga ga sun ga kaya gabe da mun ga cikin mu ga gabe Ka ga mamaki ɗan da ya ji wani mafi yi ya yayi magana ya zanawa wani wani Wa ya na? gana zanawa wani shiga ta wani yawa wani suna hana wajen ya fiji which is rich wani ya nuzun jama'ata wa ya fi malihim wa man lam yajib fa wa kafir nga ya zuzu ya zuzu ta jago wala wa baya wujun ya dimanya a zanen majalisar kuma halitiyar gashi kafir tare na shi ma daga na lanifa a gaga a gata dubiyaya a ji man ga jijayenci wallahi ni shi kuti shi su ji ani ta sama da ki ne man da na shi ni ke dubiyayi kunci sun yi amuri zugu ba mini da ke wuce e efo ike ni fue safo ogu ogu be september 2011 mini ma wuce yomi ce dun da yi da duke wuce yomi ni ga lewa na gaba da nore me wa ma wuce wano around 11 ya lashi ife di discussion an da lokacin yanzu mini yana shi ya ba da nan ni ga man wa ga ce rabe isa la jiji ha lu sunna ga ba sallama da yi jiji dano wanda da ga hayi ga aji sunna ba aji kaza kaza ba aji ja ba wanda man ke ya kwamfiya isha reconcile tsakaniyar rajji na ijiya jama'a na isi bokan ne ganin ne gwanta na kakuna ga shafi fata musulmi kuma ba ma alamar slashen juman doro nan yi ti fere di kiyo yi ti jin bayani mutu a kai da yan alusu ya ganar rasola da harfa kullum kulli barin wa fadiri nan rajji wancan ne ji ko ganin bai ga nawa ya ga bani ga zandura da bai zala ya sallama akwai guda diri da na sufi mamin ba da aulanin eh ga yi na nake a da kosani kosani na wuce ga ne ya ji rajiya za wuce nan gaiwa gare zauna ga a wuce rinya ego na ka ja ibn yusufu ibn umar ibn sallah ibn man mun dan sai bukhari ga ibn umar ba ja bi sallah من الشرع ابن أبي جيد الحالة فيها الأخيرة الصحابة ابن عمر بعد جاد صلى ودع الإبانة يا ابن أبي جيد الإبانة عن أصول الديانة يا أبو الحسن الأشعر ابن عمر بعد جاد صلى لو كنت مثل كده وكده ده نوح الله أبو محمد ابن أبي يا ابن عمر بعد جاد صلى وقاعد كورونا في مهد الكتب يوجد كاتونا zuma wuce ga da jikiyo ga man wuce kata kada ya dai a ne shiga kiyo as a response

kafira yau da kaza kaza kaza kaza ta kafiri rina na wajen ma ya ba da yanni ga bayani wajen ma ya lafiya ga bukuti ga gajire wajen ma ya lafiya ga wudo gajire wajen ma gwamjin ne wajen ma masiba ne wajen ma fitina ne ga in yi wa zulzilu wa ya kula rasul wallazina amanu ma'akum ma'akum mata rasulullahi kan jiran na man ignon zamani a salafu ya ji fitinan doki gobele ya ne na zangoki dokin mawa ne sai da zamani sai da wasu mayi ko amma yana na a son wuce daga na a sai su da ya laifa ga kiki wasu ya agbaru hiki na. ni ba na na kawai bai yi wasu ganin na gabo wajen no problem amma yana ne jiki makanta ja a bayani jiya e da jigan a rujima ẹgbọ́n na oúnjẹ àjímá na wọ́n lọ àríkátà ń lọ́jẹ́ àtẹ́ òjá àti èlú ayọ́ ga zàrí jẹ́ àríkájẹ́ ẹgbẹ́ zàúkẹ́ jẹ́ àti náà àdáyé zàúkẹ́ àbí lùsùgbẹ̀rẹ̀ zàúkẹ́ kọ́ yìí

mùsùlùmí yáre gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ alùsùn yáre gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ ìdí ìlànìtú alùkùránù ìlànìtú súnnà ìlànìtú bàwẹ́ sọ́adẹ́yàn níbi sọ́lọ̀lọ́wà rí wà áyìí wọ̀sánlẹ̀m ẹgbọ́gbọ́ fi ọmọ ga náà mẹ́tí àkẹ́sì bọ̀zùmọ́ ẹgbọ́gbọ́n tẹ ẹ̀kọ́ ìdẹ́lá àbọ́ ní ẹnu àti ẹ̀gá lábàdí gàá ẹgbẹ́ fáyín wọ̀sàkẹ́ mọ́tí mẹ́ta àṣẹ mùsùlùmí lọ mọ́ lẹ́nẹ́jọ àdánmọ́ ẹ̀nà wọn àdáǹfàní tí kìí á nígbẹ̀ mọ́rùn ẹgbẹ̀rẹ̀ wájọ̀ dé èmi káàrù àwọn jẹjọ yunifásitì jìnà yunifásitì sàtẹ́fù adìrà kíríkì dẹ̀ fún àbúrí àdìjẹ dẹ̀ fún ẹgbẹ́gbẹ́ kó rádà yunifásitì zanúlò tí ó tó láàlà àti wọn lábẹ́ yunifásitì àmọ́ yunifásitì bọ́ọ̀dà tó túbà tó zanúlò tí ó tó mọ́ kàtó àti ìnáwó tẹ́lẹ̀ yunifásitì yàgò ẹ̀kẹ́ ìdàjẹ́ kí ó gbà àti ó kéré dé yunifásitì mọ́ yunifásitì ẹgbẹ́ màmáàkì

sai ji wuce ku da zaga da comprehensive bayani cikin matsalan nan kuma ga ko ga je interest do wa ga je topic kuma to wa fo ne topic go to call la wa discuss on on ti gele gan ani ga e do ani ga ma se go ni na wuce wa ni ni go to mi ga man pa ile na aje majmu ti ya bon na matsala to ga ajiye ne cin riba tsakanin man jonin man je kuma ka ce biyo shi duk ganin kya yi ne kya na yi na lahi alawa ya reform mun ga ah, ka ga ajin ya ajin da zaka zai ya ya ajin kaza kaza to ko dula ke Ibrahim shi daga Madina ya ajin Madina itidi ni to bi di tiyo a fo mi ko mi to mi ngam mai ni pata bi tunga ni bi tunawa labe na ba ade no labe na ngam àbẹ́rẹ̀ sínú ipá tẹ́ ẹ̀wọ́ bẹ́ ìpùnjú aláti ẹwọ́ mọ́fá dáwọn tí mọ̀ òjò tó kásẹ̀ tí ń gbà alájàyà ní ní alájẹ́ ti fínagá wọn alájàyà bà ní bayani yẹ ìlìmí wọ́n ti fínà alájàyà fọ́ndó ìdẹ́gbẹ́ bí mọ́kẹrẹ sí ìyà tí mo ṣẹlẹ̀ ti ìnà ìmẹ́jú bayani ewu na wato gagan ya ga jiki ya ci kuza na shi ya ji janya ya ji kaza kaza jan yana majaje yare wa ma dukiya ji da ji lalace ne wa ma ba ne kamare kemin da ku gudu da sirrin nan da tarihi shi nan e gogo kar yana da da yi kuwa wula kuruji ni la ji jan ji ne sai ci da yiki me da wazi wangi gagan Kigaman, wọ́lágbẹ̀gbẹ̀ wọ́gán zakagadogbo aláìmá àdíṣẹ́ sọ ìmúsùlùmí olóògbẹ́sàkádán gbogbo wa náà ǹgbẹ́ ẹ́ káwọn tó gbogbo àdíṣẹ́ sọ ìmúsùlùmí náà àdíṣẹ́ ti dánwó àwọn onífẹ́ àwọn tó gbogbo àdíṣẹ́ ìfẹ́ lábẹ́rẹ́ wọn àdùkú tó múlò ti gúfẹ́ ìfẹ́ lábẹ́ tẹ̀lé yìí don ka kada ba so ma gani ga hadisa ne da yi komai ruju ke idan da na tata ne na bibiya jimiti na mu ya gando ko ba to ba so ko min ya ruje kama a ta ne da ina na to ake ta kada ne ba wuce kaya da ni na hedin yuri an adami salati ibn umar khalfal hajjaj sakafi e ti ga hajja abdullahi umar kun sallah zuma ya hajjaj buwa ko man ci lagabe daga littafin al-bidayat wa nihaya volume 6 page 250 ebe enu kaade nore onda da fiyar sana kams watiski karkashin tarjimayen alhajjaju ife lagabe al-banu daga وروي عن شارب بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة قال حجاج بن يوسف في جل مر وتجي وكما وصبع جلقاء فجعل ابن عمر يقول ابن عمر كان الصلاة الصلاة مرارا صلى صلى صلى ثم قال انقام فأقام الصلاة حجاج الشبيع حجاج الشبيع تصلى فقام الناس أتي كعبة دي فقام الناس إذا كانت تصلى فصلى الحجاج بالناس حجاج كذا يجزل صلى انصرف تقول الحجاج يصلى بنا قال ابن عمر أجاء الشيخ عبد الله بن عمر قال ما حملك على ذلك كلا أنا مثل كنت بعد وفيه قال صلى صلى فقال وإنما نجي لصلاتي يبدأ هو يبدي صلى فصلي الصلاة لوقتها أصلى جدا لوقت شوفوا تبصوا يشوكي لجنين لاو عبد الله بن عمر بقى جاج بصلى أما جنين من نرى ينو لا ينو ko wani wuji fahimta ne ga gada sukun wuda na wani manna na wula takada ne sai biya biya ni na yan wa lokaci fito ku gomi ala da tabi lan lokaci dawa to ẹrù bí ọgbà ọgá abdullahi umar bá jẹ́ àbísàlá ẹgbẹ̀ ní kúskúrè alimá olùbùkárí lágbẹ̀sẹ̀ olùbùkárọ̀ volume 1 page 46 uh, 46 4 ko kitabul hajji babu tajiri yin rawayi yamma arafa رقم حديث 1660 حدثنا عبد بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج عبد الملك كان قالوا بقى أن لا يخالف ابن عمر في الحج لهم قال لي عبد الله بن عمر بعد يوم فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاع إلى سرادك سرادك الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح يجري فين قالوا ليش نعم، ابن عمر شبيه بابو ابن عمر شبيه بابو tó bá bẹ̀rẹ̀ náà jájú gínà àjájú jáàtì eh, àti lọ́wọ́yáwó àbọ̀ àbúràmánì kí ìdẹ̀wọ̀dé òǹdókè lílo in kún tàtìrí ìlú súnnà ẹgbẹ̀ tí ó bẹ́ wà bá àjìlọ́wọ́ àjìlọ́wọ́ àjú ìtàkíyàn súnnà náà kọ́ọ̀lá àbí sáà gbọ́lọ́kẹ̀kí náà قال نعم بإيه قال فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فتكبيض بجميل كيا فإذا أتى خرج الحجاج هذا كفنا أتى بجميل كيانا أشيلوا وعليه قال فصل الباري ابن حجر volume 3 page 6 كركشي في كتاب الحج باب التاجير جرى يوم عرفه إن باشر يا حديث وجعلنا جوه قال المعلم في جواز تعمير الأدول على الأفضل حديثنا لو كان توزعنا قاعد توزعنا جفل توزعنا زانو تنفل لو كويه زانو جانا ألو جيبو nan maza da ke fara lagun na gami tunan wata akaba ibn muniri aidan da anna sahab al-amr fi zalika wa bi ko walaysa bi hujja unga zame shi tiya ga nan unga al maliko unga jaja me guji hujja Na fiye ma fi tabir al-hajjaj wa ma ibn umar inna ma atar inna ma atar zalika ibn umar la mi firaran minar fitnati ebola wani su da ya fitina na kalan gawa fi kamatul hajji minar kula fayi ne na ba da shi yashi kiya ne ga yi tijo ebe shi tijo ebe shi tijo to ma wa lokin wa jini obi ebe yan man na shiga labayani wune ibn hajar ki dai daga lo ga wafi mine yana hadisin mine yana hadisin ne launa ba lo sabe dan guru gana ìwọ́n pẹ̀lú àtúntò àtẹ́kẹ́fẹ̀ fásitì ní ẹ̀láwó gan-an ẹ̀zàgádì sálà zùmẹ́ fásitì ọ̀sálà ń ṣàndé ní gawa nindi ni na mina gini bo an nusalli juma'ata wala ayadi ya fi sallah ya juma to sallah ya ijiji وقال رسول الله عليه وسلم وجمع خلف كل بر وغيره